To zan fa gaya ma 'yan kallo cewa za ku ga sabon MC sabuwar duniya. Mayan fim zango na uku. Ka zama sele. zama sele. irin ku wannan rayuwar take da bukata wanda za ku yi amfani da hankalinku ku yi amfani da tunaninku ku taimaki gidanku ku taimaki unguwarku ku taimaki ƙasarku amma aka samu akasi a ce rayuwar ba ko ina za a kare ta ba sai a wajen gala ba uban da ya isa ya hana mu da gidan sama a wannan ƙauye na tattaro mutane na koyar da su rawa na zo garin nan domin nuna wa mutanen garin nan cewar na san rawar da ba wani mahaluki da yasa alhamdulillah amma kana zuwa kana gaya wa mutane cewar ni mutumin banza ne to sai me wani abu aka faɗa ba daidai ba mayan nufin duba da irin nasarun da aka samu a kashi na ɗaya zango na ɗaya da kuma zango na biyu wannan karin zango na uku ya zo muku da sabuwar sa da bang da kuma salo na musamman mayan fim zango na uku wannan gida da za mu buɗe shine zai janyo mana hankalin matasa tsabatan tagariya wanda za su zo wannan gida da za mu gabatar na wannan rawar solo kaga a Legas kusa ne ne ciyaman yanzu na yi ga uku in Allah da na dina <laughs> ah, ah, ah, wai lahira za mu bayani to a lahira akwai wanda zai je bai yi bayani ba ne mayan nufin zango da salon daban ne taka lissafin daban ne buga cacar iyawa ce mayan fim kamfanin wonderful movie ton suka ɗauki nan kamuku wannan kata shirin mai suna mayan nufin zango na uku a zo a zuba kiɗa ana rawa mata na tiska tiska tiska ayye ma ale da zangayar tangaya aiye lale maraba tangaya aiye lale irin ta gata nan aiye lale irin ta tangaya muna ji muna gani muna kuma saurari kai muna ji muna gani muna kuma sauraro muna ji muna gani muna kuma sauraro assalamu alaikum kanin idi ba shi gidan ne muna gani muna gani muna kuma sauraro ai celebrity ce kai na ka san me celebrity a a kaga celebrity kaga celebrity kaga celebrity mayancin zango na uku shiryawa bashir girma mataimakin mai bada umarni hamisu yusuf Ayagi. da allah ya sa cikin akwai munafukai sai suka tundura mu gaba ɗaya sai muka kama wannan abin da ba kwa so allah ya kashe shi ya mutu asirin ya kare na dawo gida kai ba arni ba kai ba ɗin iska ba haka kun to na rantse da allah ɗaya bayan ɗaya ku sai ne ku ku da gidi wallahi mayan jin ba umarni baban nan Suleiman one boy